na zo garin nan ne neman wani bawan Allah sunansa Alhaji Zakariya. Anya ta wannan kwatancen da kake yi, kai man wannan kwatancen za a iya gane, za a iya fahimta kuwa da wanda kake nema? A Kano ya aikin gwamnati. Daga hukumar EFCC muke. Muna so ne mu aiwatar da wani bincike, mu muna fatan za ka ba mu haɗin kai abin ya tafi yadda ya kamata ba tare da wata matsala ba. go ahead eh wannan corporate account din nan ne da aka bude babu registration na CAC ba tin number kace kai ne takardu ka kada musu su ne dama ana su ne dan Allah alaji ka taimake ni duk wata hanya da kake da ita wacce zaka fidda ni cikin wannan matsala ka taimake ni alaji ina cikin tashin hankali a'a ni ba da ikon yin haka alhaji ka ce na ce maka ba da ikon da zan yi haka kai bari ka ji idan ma ina da ikon da zan yi haka ba zan yi ba duk Afrika. ɗana dadi ne kaɗai zai shiga wannan in cakwakiyar in tsaya in fitar da shi in tsamo shi daga ciki ba wani banza can cakuri ko ko cikon banci ba zama kuɗi na kansa